duk wanda yake pdp yanzu ba zai gaya min pdp duk wanda yake apc ba zai gaya min apc amma na shiga na ga ba gurin zama bane aƙidar su ba mai kyau bace niyyar su da aikin su ba mai kyau bane shi sa muka samu kanmu a inda muke a halin yanzu kuma idan ba canji akai ba ina tabbatar maka da cewar wannan ƙasa sai an shiga matsalar da kowa baya zato kai takwas a tara da goma sha shida daidai take da matsalar da muke ciki a ƙasar nan. Wani hali ake ciki game da kwamitin yakin neman zaɓe da sauran jam'iyyu duka sun kafa kuma an ba zama ana ta yakin neman zaɓe wani hali ake ciki a NNPP? To um, mu muna nan muna tsarinmu kuma za mu fito da shi nan a lokaci kaɗan kuma za mu fito da tsari wanda ya bambanta da tsarika wa'anda suke wannan mutanen suke duk wani wanda ya shiga takara ko mai lafiya ko mara lafiya zai ci da ku za mu kawo muku ruwa za mu kawo muku wuta za mu yi kaza za mu yi kaza ya iya faɗa ka ji wani ma baka san abin da yake faɗa ba kawai sharholiyarsa yake duk wannan muna jin su muna kallon su kuma yan Najeriya su ma suna jin suna kallon su mu abin da zamu fito zamu fito da tsarin da gashi zamu kuma ga ma yanda zamu yaushe za ku fito da kwamiti nan da yan kwanaki kaɗan takamaimai kamar yaushe mun gama nan da lokaci kaɗan amma wasu na cewa kamar kama kara yayin da sauran jam'iyyu tuni sun gama tsarawa kuma sun shiga jihohi A ina ba ma son sata amsa ne ai mu jira muke sun gama shirman su duk wannan da kake gani wannan jama'iyyar ni nake gaya maka mu muka yi su mu muka yi PDP mu muka yi APC kuma tun da muka zauna muke kokarin mu su mu taɓa tunanin za su kawo su lalata kasar nan kamar yadda suke haka ba saboda haka zaben da za a yi shekara ta 2023 zaɓe ne tsakanin wa'anda suka yarda da abin da ake yanzu kuma suke so a ci gaba da shi pdp ba za ta canja ba ana dawo daga apc na da pdp shi yasa yanzu kaga suka yi bari na fita daga cikinsu sai yanzu suke cizon yatsa suka yi bari fita obi ya fita daga cikinsu suka yi bari gashi nan wuke yana ta wutsulutsu zai bar su amma kai ma baka ga wasu zasu kamar kai bari ka fice daga cikin nasu wani bari ne kana ganin mutane suna ta shigowa kullum kwanan duniya kuma zargi da sharace sharace ba abin da ba za a yi ba wasu ma sai su ce wannan rubabbun jama'iyyan wai zan je in janye in bawa wani ta ina to akan dalilin me duk wannan mutane sun rasa yadda za su yi shi ma suka kafa tarko a kaduna in je a ce an duba kaduna na yi magana amma dai daga ƙarshe sun duba sun ga abin da ake so a yi shine ga wannan ɗan takara shi ya fi cancanta akwai wanda fa suka kafa jama'iyya irin wannan na Ahmadu Bello su ba san ma Ahmadu Bello ba ba su san ma abin da ya tsaya ba inda sun sani mutanen da suka gayyato ma suka zo a wannan inta wannan abu da su kawo su ba amma kamai me yasa kake zuwa Kaduna gayyatar wannan da tawon arewa me tarkon 2019 wannan mutanen su suka je Fatakwal cikin dare duk wanda ya taho zaben mu suka ce arewa ta yanke hukunci wace arewa ba inda aka zauna a arewa wai su ne arewa kuma idan suka ci gaba da wannan abu sai an fatattaka wannan tsarin na Kaduna domin bashi da wani amfani a inda yake haka